من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليس له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد mai tambaya yake bismillahir rahmanir rahim wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin yace amma assalamu alaikum mala aka ce wannan ayar in mutum ya karanta ta yi tofa a farajin yarsa za ta girma ba ta yi ba ko haka ne Thank you. wanda waye ba nan da waye ce ke waye ba da wannan nakali to wannan kuma wata bayar Allah ta ce yau shekara hudu da wata shida mijinta baya saduwa da ita duk iya kokarin da za ta yi ta yi an jawo hankalin za ya fassara yaya za ta yi ba ta saba wa Allah ba ba ta kawo ba saba wa shari'ar Allah ba sai a ce wannan bawan Allah ta saba wa Allah ta takura wa wannan baiwar Allah in ka saka ta je ta shiga halin da bai harka bai kamata ba tana da laifi bai halatta batun ina ma nan aure abin da yasa ka ganka tana son ka ta aure ta abin da yasa ka ganka tana son ka ta aure ta waɗannan duk abin da yake shari'a ta kayyade lokacin da yake za ka ya halatta ba ka faɗi da iyalinka ba amma ya tsallake wani lokacin ta yi laifi kamar yadda ita kuma in ita ma ita hana ka Allah zai kama kai mata azaba haka kai ma in ka suka ta cikin halin ka kana Allah zai kama kai ma azaba kadar Allah adalci ake yi ba zalunci Allah madaukakin sarki shari'ar Allah adalci ake ba zalunci Allah ya yake wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf سألنا وللرجال عليهن درجة درجة واحدة لأن النكرة أغلب ما تحتاج إلى الصفة وللرجال عليهن درجة معنى درجة واحدة zaman aure ba zaman tashin hankali bane ba gaba bace ba ba kiyayya bane zama ne na soyayya Allah yake waje ala bainakum mawaddatan wa rahma ina ma'anan Allah ya saka ya saka tsakanin ku kaunar juna da jin kan juna sa'annan su kaurace masa shekara hudu da wata shida Allah zai ma Allah zai ma azaba sai in ka tuba gare ka baka hakuri da dan wannan hakkin ne Allah ba zai yafe ma ba sai in ka yarda sai ka yafe nan ka je ku shirya ka gaya mata bukatarka ka ba ta hakkin da kashi da sha da kifa nan, in Allah bai hore ma hali ne na jin daɗi don kudi dukiya tana cikin abin da ke ƙara jin daɗin rayuwar ɗan adam in aka wayi gari ba ka da kuɗi shi yasa ke huji Allah ya qaulun ma'rufun wa masratun khairun min sadaqatin a adha duk abin da kake nema za ka same shi a cikin shari'ar musulunci in kana da dukiya ka yalwata in ba ka da hali magana mai daɗi ban hakuri nasiha da wa'azi zai sa ita ma ta ji saukin zaman haka nan zai sa Allah ya kaulun ma'ruf wa maghfiratu khairun min sadaqatin yasauha azab in kana da hali kai ba ka da hali Allah ya hore ma harshe Allah ya sa ka zama musulmi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu nasihohi da za ka rinka mata dan ka samu karfin zuciya ka zarga ta iya ta zauna ka samu mata labaran na na Fatima yar manzon Allah da kawo mata sallallahu alaihi wasallam labaran na na Aisha na ummu kulsum yar manzon Allah haka za ka kawo sai rayuwa ta yi daidai amma wannan hali da ake ciki ba yadda za a yi kana na sai Allah ya kama kai ya saka mata لازم في كتاب باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم باب أبن يزو أتكين قبر ما أيدي صلى الله عليه وسلم كبو دسانانين كونا دمسا دسالة كتي ومن زن الله دسو دكير مماوا دوة مسألة دسجن دنجي من زن الله صلى الله عليه وسلم سيدا أكبر جاء أكبر لتابي أكبر بل تبوك فاكدا سيدا domin karanta hadisai a ciki har muka kai hadisin حديث نتجد أربعين سنة قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادخلني مع صواهدي بالبقيع لا أزكى به أبدا عن كرم هشام دم عروة دم مهي تنسى أروى يتي لما سقط عليهم القائد في زمان الوليد بن عبد الملك a zamanin walidi dan abdulmalik aka je za a sake gina makabar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu garu sai ya fado sai aka kabarin ya dan bude sai suka ga kafa ko daga kafa ko zuwa har gwiwa sai suka sai suka razana aka ji tsoro da shi ne yake aka fi bina'ihi lamma yayin da suka zo suna suna jaddada suna sake ginin kabarin makaba kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar barat lahum qadam sai kafa suka ga kafa cikin kabarin ba abin da ya same ta fa fazi'u sai suka razana suka ji tsoro sai a cike kafar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama haka ce su Umar bin Abdulaziz su wali manya manyan manya manyan malamai da manya manyan mutane duk sai hankalin kowa ya tashi kada ya zama da kafar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama annaha nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama suka cewa wannan kafar kafar ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama fama wajadu ahadan ya'lamu ba su samu wanda ya san wata kafa ce wannan ba hatta qala lahum urwa sai da urwa ya ce musu la wallahi ya ce la wallahi ma hiya qadamu nabiyyi sallallahu alaihi ya ce wallahi ba kafar ma'aiki bane sallallahu alaihi wasallam ma hiya illa qadamu umar ya ce wannan kafar sayyidina umar ne radiyallahu anhu to sai hankalin mutane ya kwanta وعن هشام عن أبيهم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير يتي أن تربو دغا هشام دغا نانا عائشة إتتي وسيتي وعبد الله بن الزبير دانتا دان أرقوتا رضي الله عنهما الله يجدسي da kai wasiti mai ta fada ta ce ta ce la tadfinni yace ya kai Abdullahi dan Zubair idan na mutu ni na na Aisha na na Aisha kada ka binne ni a tsaka cikin makabar tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kada ka binne ni wurin wa tunni ma asawahibi ka binne ni tare da ma'ana kawayenta abokannan zamanta ma'ana kishiyoyinta kenan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki al-gharqabi me yasa nana Aisha sadiqa yace la uzakka bihi ahada kada ku binne ni inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dauke ni ku kai inda aka binne sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku binne ni wurin saboda me sai saboda kada a zo kai ta yahona anan da ganin cewa an binne ni wurin wata daraja ce wata madiya wani fifiko ka ji bayan Allah yadda suke gudun kar a ɗaukaka su kuma ka ji wa'yansu bayan Allah yadda suke faman kan da makan. wai kar a binne sauran a je a binne su da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda kar a zo daga baya a rinka yabonta ana fi kan ba mata ana fifita ta kan sauran mutane. da la uzakka bihi abadan saboda kar a zo a yabe ta ko a rinka ganin tana da wani ko sama da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر wannan dogon hadisi ne a cikin kisan sayyidina Umar sayyidina Umar shine khalifan musulmai a zamanin sa sai wani da aka ribato shi bawa yaron mugiratu dan shu'ba wani da majusi abu lu'lu a ake ce da shi sai ya zo sayyidina Umar yana bayyana cewa shi ya musulunta bawa ne na mugira dan shu'ba sai yana bayyana cewa shi ya musulunta sai wata rana ya zo wurin sayyidina Umar ya ce ya sayyidina Umar ya khalifa musulmai ya khalifa musulmai ka nemi a sauwace min wannan haraji da aka dora min mana kullum sai na kawo sai sayyidina Umar ya ce harajin nawa ne a kanta sai ke dinari guda daya to sai ba sai ce ai dinari guda ɗaya ba da yawa bane ga ta kwararren ma'aikaci masana'anci sai za ta amfani mutane ba za a sauke maka ba ma'ana sai na Umar ba zai nemi a yafe masa ba to sai kullaci sai na Umar da wannan al'amarin ya tara sai na Umar ya fito zalla asuba sai ya zo da makani kamar wuka haka ko abin da zai kiba mai kaifi mai baki biyu an yi masa an an saka masa kuba sai zai fushi sai na Umar bai zai fushi sai na Umar ana sallan asuba jini shi na sai aka sayar na Umar aka je aka shiri sayar na Umar na farfadowa sai tambaya a sallal na sulha yana farfadowa daga wannan magagi da yake yake musulmai ko mutane sun cika a asuba din sun ci ko ko a'a sun saura suna ji da sha'anin Umar aka ce ai an yi sallah sai hankali ke kwanta wannan sallar da muke wasa da ita ko shi ne sai na Umar yana cikin wannan hari sai ce ya Abdullahi ibn Umar ya kai Abdullahi dan Umar izhab ila ummil mu'minin Aisha ta tafi wurin uwar mu'minai nana Aisha radiyallahu anha ka kul ka da ita yaqra'u Umar ibn al-Khattab alayhi salam a wata ruwaya ka ce da ita Umar dan Khattab yana gaishe kada ka ce amirul mu'minin yau ni ba amirul mu'minin bane matsala ta kare ka ce Umar yana gaishe ki thumma masalha an udfana ma'a sahibayya ka je ka ce Umar dan Khattab kada ka ce khalifa dan kada ya masa nauyi kuma yau ni ba khalifa bane ai na gama kenan yau ko ya san zai mutu sa'annan in kai isar da gaisuwa ta kace Umar na gaishe ta ne Umar na gaishe ki sa'annan kuma Umar na neman wata alfarma Umar na neman arziki a gurin nana Aisha me Umar ke nema ثم صلها أن أدفن da صاحبي ta cewa Umar yana roƙanta arziki alfarma ya yadda abin da sayid na Umar tare da abokannansa guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayid na Abu Bakr ma'ana shi ne khalifan musulmai kenan shi ne shugaban kasa ko shugaban duniya amma baya mallakan inda za a binne shi sai ya nemi izini tun da wannan gidan na na Aisha ne mallakar ta ce kenan tana da iko sa'an nan ba a ce a tilasta ta ba sa'an nan ba a ce ma a je a ce mata khalifa ba dan sunan sai mata nauyi lakabin sai mata nauyi makamin sai mata nauyi yace kace Umar dan Khattab wane ne Umar qalat da aka je sayyidina Abdullahi dan Umar yaje yace Umar dan Khattab yana gaisuwa kuma yana neman arziki ki yadda abin ne shi tare da abokansa guda biyu qalat sai na Aisha tace kuntu uriduhu li nafsi da wannan wurin da ya saura ina so ne in na mutu abin ne ni wurin Kana fala ufirannahu al na fi nafsi take wallahi zan fifi ta na Umar yau akan kaina ma'ana inda na tanadarwa kaina dan abin ne nake yau zan zan yadda abin ne na Umar ma'ana nana Aisha ne take har inda za abin ne ta tanadar tana jira lokaci ya kai to ko duniya ta sa gaba babu duniya gabanta inda take son abin ne take nan don ta samu daraja amma haka sai ya yusiru na ala an fusin walau kana bihin khasasa wa man yuka shuha nafsi fa ulai ka humul muflihuna amma tunda sayyidina umar yana so sai ta ta fifi ta sayyidina umar ta yarje mu sayyidina umar abin ne sayyidina umar a gurin karan ma asbala daga abdullahi dan umar ya je ga manana aisha ta yadda zai dawo ya ba mahaifinsa labari sayyidina umar فكي فكيف لأظهرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له سيدنا عمر قلتين أتكلم ما زاجي متوى فأبن دي دانيتي سيدي ميني يا يا نانا عائشة فدا يوم دي روكا ya roka din ko da a samu ba ba wai ran sai da ne ya san zai mutu amma shin zai samu alfarman da ya nema da sai da Abdullahi dan Umar ya ji yana zuwa bai iya yayi hakuri ma har sai da Abdullahi dan Umar zai ce da abin da ya faru sai ce ma ladaita wani sako take tafi da shi me kake tafi da shi qala sai ce azinat laka ya amiral mu'minin yake ta ba da izini ta yarje maka قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المبدأ yake babu wani abin da ya dame ni a cikin duniyar nan kamar wannan makwancin inda za a binne ni kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake babu abin da ya dame a duniyar nan sama da haka wa inna kubutu fahmiluni yake in aka in na mutu in aka karbi raina fahmiluni ku dauke ni thumma sallimu sa'annan Sai yi mata sallama ma'ana ya nema ta ba shi izini ya wata watakila a wata riwaya watakila na roka ina da rai sai ta ji nauyi ta bayan bayan na mutu ta kila ta canza ra'ayi shi yasa dan sai na Umar ce bayan na mutu ku dauke ni sannan ku je mata sallama ku ce yaya ku ce سألنا قلت يستعجل Umar bin الخطاب sai Umar bin dan Khattab na neman izini fa in azinat li fadkinuni yace in ta ba da izini a je abin ne na aure wa illa in ba ta ba da izini ba farujuni ila maqadiril muslimina da koma da ni cikin makabartar musulmai inda aka binne sauran kowa a ji abin ne ne meye khalifar musulmai kenan shi ne shugaban kasa ko shugaban duniya a wannan lokacin amma baya mallaka inda za a binne yana roƙa sa'an nan wata rana aka zo aka ce masa sayyidina umar me zai hana ka yi wasiki bayan ka ma Abdullahi dan Umar ya zama khalifa yace hadhihi nasiha ma urida biha wajhullah hadhihi nasiha ma urida biha wajhullah wannan nasiha ba dan Allah aka yi ba Abdullahi dan Umar da bai iya sakin matarsa ba ya tafi ya taba sake matarsa tana haina bai san inda ake cika ba zan danka al'amari a hannun ai wannan al'amari ya isa abin da Umar yayi in mu yi abin kirki ya ishe mu kun kuskure ne kuskure ya ma'ana ka zo ka yi ne kana neman fadanci kana kaza kaza kaza to sai sayyidina Umar ya karanta yace wannan nasiha ba dan Allah aka yi ta ba wanda bai iya sake mata sama da iya su kuskure zan ta kamar musulmai a hannunsa yace in ta ba da izini a binne ne a ciki in ta ba da izini ba a ga abin ne ne makabartan musulmai inda aka binne sauran musulmai ni ma dai ne a cikin su إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنه را عنهم را وهو عنهم راضي yake bayan na mutu sha'anin khilafa abin da nake gani shine wanda ya fi dacewa shine ɗayan waɗannan mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya wa huwa anhum radin halin kasancewar ya yarda da su faman istakhlafu ba'di wa huwa khalifa baya na duk wanda suka dace a shawara tura waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su abinda suka dace a kai shine za a bar shi zama khalifa fasma'u lahu ku ji wa asu'u ku masa a ku masa biyayya su waɗannan su wane ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya halin cewa ya amince da su ya yarda da su su ne waɗanda aka yi musu bishara da aljanna sai sayyidina Umar yace Uthman da aliyu usmana fasamma usmana sai ambaci usmana wa aliyan da aliyu wa talhatu da talha wa zubair da zubair wa abdurrahman bin auf da abdurrahman dan auf wa sa'd bin auf da sa'd dan auf wa sa'd bin abi waqqas da sa'd dan abi waqqas Abin Abi Waqqas da Sa'd dan Abi Waqqas to su abdullahi sayyidina umar dan tsananin tsantsani akwai kaya cikin wa'annan da manzon Allah ya bar ya bar duniya amince da su sai ya ambaton sa aka ce ko dan ya mutu ne gabanin su ko ko aka ce a'a dan yana da dangantaka da sayyidina na umar sai ba sayyidina na umar yake ambatar sunan sa ma saboda a zauna lafiya ko وولد عليه min al-ansar ana cikin haka sai sai wani ya shigo cikin mutanen Madina فقال ya أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله أنا إلى ما بشارة da bishara ta Allah madaukakin sarki sai na Umar ka kwantar da hankalinka menene yasa yace kana laka min alqadam fil islam ma qad alimtu yace kana da kai kana da abubuwa da kai a cikin musulunci na taimakawa addinin musulunci abinda kowa ya sani ko kuwa kan kana laka kidamu ai ka dade a cikin musulunci kai wa addinin musulunci aiki ka taimaka ma addinin musulunci wannan ya ishe ka alfahari ثم استخلفت aka zo aka ka khalifa khalifa فعدلت kai adalci shahadata, ثم الشهادة سألنا شهادة كسام بعد على كله لا يوعنا yace kai sayyidina Umar kowa ya san aikin da kai ma addinin musulunci sa'annan bayan haka ka zo ka zama khalifa bayan ka zama khalifa kuma kai adal a cikin khilafarka sa'annan bayan adalci gaji Allah ya karrama ka da shahada guda nawa kenan don said na umar shi ne kasance yana neman wa'az abubuwa guda biyu masu wahala yana roƙon Allah Allahumma rzuqni shahadata fi sabilik wa mautan fi madinati rasulik addu'a sayyid na umar kenan Allah ka bani ka azurta ni shahada kuma ka sa na mutu a cikin madina sai abin ya kallake hankali kan mutane ya daure zamanin said na umar an yi dutse an yaki an bude ko ina an zama musulunci me kuma zai kai me zai kawo yaki kuma cikin madina har ka mutu a cikin madina in ma dai ka fita ka je jihadi ka samu shahada amma cikin madina waye zai kashe ka cikin madina balle ka samu shahada da shi ne sai Allah ya kaddara wannan abu lu'a ya zai kashe sai na Umar a cikin masallaci ana sallah nana Aisha a cikin wannan hadisi da muka karanta ta ce rannan tana cikin masallaci yadda aka aka aka sai na Umar a cikin Madina to shi ne suka ce sai na Umar Allah ya karbi addu'arsa yasa aka ya samu shahada kuma ya mutu a cikin Madina dama addu'ar sa kenan Allahumma rzuqni shahadata fi sabilik wa mautan fi madinati rasulik addu'a guda biyu kenan da sayyidina Umar yake yi sai Allah ya karbi addu'a to da wannan mutumin Madina yake ce ya na Umar kai bishara kwantar da hankalinka me ya damuwa kai aiki ma addinin musulunci kowa ya san abin da kai ka zo ka zama khalifa kai adalci sannan kuma ga shahada ta samu duk wanda ya samu wannan abin ai sai sai ma aljanna shi da kai sai karbi kudi ya samu ba haka bane to amma ne sayyidina Umar yake kana jawabin da sayyidina Umar yake fa kana laysa li yabna akhi wa zalika tafafu la alayya waladiya yace ya kai dan dan uwana waɗannan abubuwa duk da ka faɗa ina ma da zan samu na fita wurin Allah ba yabo ba fallafa laita ni min zalika kafa yace ina ma da zan fita wurin Allah madaukakin sarki da duk abin da nayi ba yabo ba fallafa da na da na da na gode yace kai zan gode in na samu ba yabo ba sallata lai mana laitani ni yabna fi wa zalika tafahu laitani yabna fi wa zalika tafahu ina ma da na fita sharrin mulki mulki ya fita sharrina dan samu lada ba ban samu shi ba shi ne ma'ana ba yabo ba fallasa kenan sayyidina Umar kenan halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah da sayyidina Abubakar duk an da mace ta haifa ba ba sama da sayyidina Umar kuma haka ijma'in sahaba suka yi sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali bayan haka suka ce fa nasrul amra amma sun sun sun sun ijma'i akan haka sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali sunan al-khulafa al-arba bayan su aka ce sai ayi shiru wanda Allah ya fifita Allah ya fifita shi tare da cewa sayyidina umar shine sarkin manzon Allah kowa ya san aikin da sayyidina umar yayi da aka zo aka yaki aka riba kuma wa'an aka riba kuma manzo Allah ya jawo sai ya zaku wannan yake a fanke a sami kaza ai kaza sai na Umar yake ba yadda za a yi a daka sun yau har na ba lokacin da za a karbi jiya kenan ba ba lokacin da za a yi kaza kakkace su za a yi kawai ba abin da za a yi sai a kakkace su manzo Allah na shawara ce aya ta sauka da ra'ayin na Umar manzo Allah ce da a ce Allah zai saukar da azaba ba wanda zai tsira sai na Umar manzo Allah sai na baka kula cikin wannan tawar Allah ya saukar da aya da ra'ayin sayyidina ra'ayi ra'ayin na Umar duk da wa'annan abubuwa da ya adalci a Sayyid sayyidina Umar kullum ana ambatawa sai kaga kusan zai tallake hankali adalci sayyidina Umar in aka zauna ana tattauna sai kaga wani abu ne kusan sai ka ce mala'ika ba mutum bane mai jin zafi kuma yana jin zafi yana jin daɗi yana son abin da yake so yana cin abin da yake ci amma saboda adal sai ya tafiyar da al'amarin al'umma kan tafarki mai ban mamaki ba zai fi fita ba wata rana na Umar yana zaune saboda yunwa kike sana Ya yace uwar hanji ta tarka aula ta tarka yi ki ko kake kuji ba za ki tune mai kuma sai sauran talaka musulmai sun a lokacin bai da a hannun sa duk abin da ya faɗa za a kawo shi tunda ko sai yana tsoro sai na umar sai yana ko sai hanya sai na umar amma yake ya tsuje ciki da farfaɗi aula da farfaɗi ba za ki ci mai maiko ba sai talakawa musulmai sun ci waye zai iya yi haka al'amura a hannunsa wallahi ko sun ga annabi hajjia sai dai a ci ba yadda za a yi sai an fifi ta kai sa'an nan wata rana ya ce. yana jin tsoro kada ranar lafiya Allah ya tambaye shi yana Madina dabba alfadari sai yayi shirkide hanya a Iraq Allah ya tambaye shi ya Umar me hana ka da hanya ka jabta hanya me hana kai ka tafi har dabba da kai shirkide sa'an nan kuma da za aka bude baitul maqdis da musulmai suka fita zamanin na Umar duk inda suka je Allah ba su sa'a su bude duk inda suka je Allah ba su sa'a su bude sai suka je za su tsallake ruwa sai matsala ta fassara sai suka zano ma na Umar sai zana musu takarda suka aiko yace ke ruwan ne inda sunan Allah yake tafiya ki tafi kai inda kai kike tafiya ki kada ki bar sara ku sara in kuma da sunan Allah ne ki tsaya sai ruwa da ya tsaya sanda suka tsallake su annabi wai Allahu akbar suka je duk inda suka kama yaki sai Allah ya ba su sa'a sai aka sayo wuri sai al'amar ya fassara suka zane ma khalifa yaya al'amari yake ne yake ku binciki kanku Allah ba zai zalunce ku inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da kun tashi kuna samun buɗe suna tafiya kan turba yanzu kun dan kauce kenan ma kuka binciki kanku ba abin da suka samu suka ce suka aiko ma khalifa ai ba abin da ya canza yace a a ku binciki kanku eh Allah zai zalunce ne sa'an nan suka zo suna tashi suna tajin kansu ɗaya bayan ɗaya abin da suka ga ya faru shine sun tashi daga madina suna yawo yada addinin Allah sun bukatar su bata cika ba su gama biyan bukata ba da aka samu dan budi shi ke sai kowa ya yi ba wannan ya sa riga mai kyau wannan ma'ana aka san canza ne, sai suka ce duk abin da muka bincika mun ga yana nan zallar mu layl ne karatun alkur'ani ne masu azu duk abin da yake yana nan yake a a ku kan, ku bincika ku da kyau sa'annan suka zo bi dalla dalla filla filla sai suka gano abin da ya canza cikin mu tun da mu gama muhimman da aka yi cikin je ba yanzu mun so ma eh, ne ke kafa mana jin daɗi dai sai abin da ya sa Allah ya muku ya ladabtar da su sai ku dawo kan hanya shi nan aka tafi aje abu ina aje abu ina da aka kai baitul maqdis ne wanda ke rike da makullin baitul maqdis yace a'a A lambaran har abada ba zai sallama musu ba malami ne ya karanta cikin littafin sun karanta cewa matsallin baitul maqdis za a zo a karba amma kasofin da ya sani waɗannan duk ba su tare da su yi kunciya sun yi kaza amma makullin baitul maqdis masallaci ba za a ba su ba dan banga bai sai musu komai ba sai suka aika masa yana umar al'amari ga inda matsala ta kai amma wanda ke rike da makullin masallaci ya ce a'a ba zai bayar ba sai na Umar bai san hawa bai san sauka bai san menene ake ciki ba a'a ko kuma ba sani ba shi wannan da ke rike da makullin shi ne ya san abin da ya karanta cikin littafin shi kuma ba zai kaya musu ba in ya gaya ba sai ka je kai gidan ba sai kare sai na kallo sai ka aika masa na Umar sai na Umar sai ta shi da yaron sa mai sai aka raba zango sai na Umar zai haune har bakin masjid yaro zai faru ko yaro zai hau ne sai khalifa zai kawo to sai suka raba zango sai ka hau zuwa zango ina ja ni na hau zuwa zango kana ja mu sauka zuwa zango a zan hawa ya khalifa a ce wannan mutum ya karanta a cikin littafin wanda zai zai karbi wannan makullin zai zo yana tafiya a karya yaronsa na a haye kafafunsa da shafi laka kenan ko annan rigarsa da zai sa akwai fashi fashi guda goma sha uku ne ko saba fashi ko goma sha uku ko wani sama da ko ko kamar na haka ya karanta ya sani yana kallo babban abin da ake ciki ba aka faro daga madina ana tafi da aka kai inda za a shiga baitul maqdis ko abu musal asari ya khalifa wannan riga da aka kawo za a je a da manyan mutane ne masu ilimi masu da yace lau awa gairuka lau ka lau awa abu mun ka kai zaka fadi mun kasance kaskantatu Allah ya duka ayi kwaci ne Allahu akbar to kuma abin ayi dan kasan halifa da laka da ya yadda aka zo aka za a tsara duniya ta je ka ji kunya kuna da suka kai zanzan da za a shiga baitul maqdis sai dace hawan wane ne hawan yaro an ne ne sai mu ko ka ya zama da Allah kamar khalifa ya umman abin kar a ce kuma bai waye ga shi khalifa shi zai rika abin yaron sa na sa nan ga gidansa da faki goma sha uku ko sama da haka sa'annan ga kafarsa da tafi a ce waɗannan sifofi suke cikin littafin sai na Umar bai sani ba yaron bai sani ba ko abin Musa ba sani ba sahabbai ba sani ba shi wannan da ke rike da makullin shi ya sani da ya hanki sai na Umar sai ce ga makullin mun karanta cikin littafin mu wanda zai zai karbi wannan littafi tana tare da kaza yana tare da kaza kama hannunsa Allahu Akbar dan da adalci ne zai kawo haka eh hau ina sai yaro na yaro gidana yana haye ina sai ina sai asar me zai ka haka sa'an nan kuma ka ba da tafi ga rigar kuma baka je ka kure akwati baka je ka dauko wanda ke akwai ai mai fati an yi mana rigar halifa an ta na an dinke nan ya kece an dinke nan ya kece an dinke riga guda ɗaya aka san fashi guda goma sha uku sama da haka a wancan karatun ka ce ba inda kamar goma sha uku ne al'ada na na ibrahim rigar halifa ke ba sai an kura akwati ba ai sai an kura akwati sai mai aska nawa ko sai wanda ba a taba kasa ta ba sannan a je a gaba a banza a wasu ba abin da za samu ba Mun ba abin da Allah ke so kenan ba abin da Allah ke kallo me yake ta mu gaskiya za mu je mai yi a adalci za mu je mai kokari ko zalunci to sa'an nan sai na Umar zamanin khilafarsa ba bacci yake yi ba da daddare da ko abu musul akari ko daya sai su je suna bincike a cikin madina sai ka tsaya kana nafila mun dai ina kallo in ka gama in ji ina nafila sai kana kallo wai saboda kar a samu mutane baki wani zai cuce su yana tafiya sai dai ya hadu da wata mace ta na kuka tana cewa khalifa musulmai Allah ne shi zai muna islami tsakanin mu da khalifa ya hau yana mulkin mu kana ya bar mu da yunwa sai magana ta shi kunni sai na Umar sai zai ya ce da Allah ne ya faru ƴaƴa ne ke kuka ga yunwa suna kuka ta abinci yunwa yana khalifa na can madina yana mulkin mu ko da kula da sha'anin mu ba daga san khalifa kenan ba don ba sai da kimiyya ba ko sai ce to wannan abin fa tace ruwa ne na dora akan wuta dan rubiya ya ina yaudara ya ya ya in suka kama akwai abinci ko za su yi dan sanyi. zafin yawa ko za ta yi sauki to yake ke bara ka gani sai ya tuka da gudu ya je bai mal a cikin madina da kai su garani da mai abinci ya dora akan kafa da tsuma abokin sai sai kawo da karba maka yake kai zaka daukar min laifi na wurin Allah madaukakin sarki ya dora ya kawo ya je ba ka yake ya kira wurin Allah gashi an gode an yaba an gode yake ai ba zai tafi ba kin da ya ya tare zo yin tarar da wadannan ƴaƴa na kuka zai tsaya da gemun sai na Umar ya kwanta yana hura wutan dan abin kuda da tashi ai abin yake sai ya ga wannan ƴaƴa sun ci sun kwanta sai ba su kunne yake amma gobe suka je gurin khalifa kada ki bari komai sai alkhairi ki bari alkhairi Allah ya kama hanyar sai duk wannan suna aikatawa ne wai dan suna tsoron kan Allah ya kama su kaji da aka zo aka yabe shi aka gwada ayyukan sa kuma hasan ya aikata haka ne yake sayya ka daina fada daina fada mana, sai mutum madina daina fada Allah kadai san al'amari ina ma da zan fita ba yabo ba fallasa ai da nagode duk wa'annan abubuwa da kake gani duk wanda ya san Allah ya san wane ne Allah duk wanda ka ga ya tsaya yana ba maka yana kaza wallahi tallahi bai san Allah Allahu akbar abada yake ka kala ga kalma sayyidina Umar ni yabna abi wa zalika tafaqul la alayya wa la liya yace ya kai wannan da kake fada na yi kaza ina yi kaza ina ma ina fata ina saunar ina fata na zamo ba yabo ba sallata na gode Allah in khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina khairan yace abin da zai faru shine wasikin da zai yi muku shine wanda duk ya zama khalifa a cikin ku dama sai ka bi waɗannan dama akwai mutane goma da manzon Allah ya musu ke da ɗan aljanna ne ya ya yarda da su sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali sannan Sa'ad Sa'id Abdurrahman ibn Auf Talhat wa Zubayr Sa'd ibn Abi Waqqas yace Sa'd Sa'id ibn Auf Talhat wa Abu Zubayr wa Abu Abu Ubaida wa Zubayr Sa'd al-Ghurawi sannan sai da khulafa Abu Bakr sune waɗannan mutum goma da manzon Allah ya yadda yake musu ya amince musu yake su ɗan aljanna ne ba su lamuni sai kamar su bilali da kamar ukaka da nisbal da wane da wane da wane da kamar su sayyidina husaini da manzon Allah ya sai da ba ni ahli janna da kamar nana fatima da manzon Allah nana fatima ba ta da lafiya tana sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai da kai ce kaifa tajidina nafsaka ya bunayya ai manzon Allah manzo Allah ke fatimatu bid'atun minni wa ana bid'atun minha yasuqu ma yuridu ma yuridu amma duk da shi tana kwance ba ta da lafiya manzo Allah ya ce kai kaifa tajidi kaifa na nafsaki ya bunayya ya ke ata ya yi sai da nafati mata ce al'amarin ga kinan radadi ga zafi ga cuta ba mu da abin da za mu ci ma gobe me kenan da rashin lafiya ga shi ma ta ce ba ta da abin da za ta ci gobe yar wace ce manzo Allah inna wane ne habibullah afdalul khalqi ajma'ina Allah bai san shi bane Allah Allah annabi Allah annabi Sulaiman daban ne da ya ba shi dukiya da yawa ya ba shi mulki a'a Allah ba Allah kai ne shi ne yasa wani zama su manzo ya dukkan su baki dai kuma manzon Allah ya fi su amma ga yarsa tana kwace ba ta da lafiya ya zo ya gaishe ta kace rashin lafiyar rabin na kara yawa ba mu da abin da za mu ci gobe manzon Allah ya ce a ji a dai mata ba yace amma tarbaina an ta kuni sayyidatu nisa'i ahlil janna yadda ake yi da kada da kudu da za ka yi wa matarka yi masa kalami mai daɗi ba kuɗi ba abinci kuma ka zo ka dama huska kuma ka dukkuna ai ka ce duniya a wuri duniya ta zama mata wajen jahannama ce yake ama karbai ba za su yadda su zama shugaban mata a cikin aljanna ba sai ta gini za ta tuna za ta tuna da yunwa za ta tuna da rashin lafiya matsala ta tsare kenan ke amma tarbai na an ta kuni sayyidata da sayyidata da bari ahli ai sayyidata da bari ahli janna to kike na sai kwanta mata kanka kar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da ina yi muku wasiki da sayyidina Umar yace ina yi muku wasiki ga al-muhajirin al khairan waɗanda suka yi hijira na farko ya mana su kiyaye mutuncin su a girmama su a ba su hakkin su an ya arifa lahum haqqahu a san a ba su girman su a girmama su a mutunta su don su ne waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina sun farkon al'amari su suka kiyaye wannan addini su ne suka ɗanɗana wahala saboda wannan addini wa an yahfaz lahum hurmatahum yace duk wanda ya zama khalifa ya kiyaye mutuncin su wa ni bil ansari khairan yace mas'ala ta biyu kuma duk wanda zai zo ya zama khalifa ina yi masa wasiki da mutanen Madina ya musu alheri ya kyautata musu ya girmama su allazina tabawwa'u dara والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هنا مثلا مدينة كنا الأنصار أتينا ألا متى تكون تركيا يا الذين تبوأوا الدار وتبوأوا الدار والإيمان وأن كفر الجميع كسم مدينة كزموا متبتنسوا كفر الجميع إيمان يزموا متبتنسوا بعد اللي دانيس في إيمان في مدينة فأنا يجي أن يقبل من مفتنيهم wanda ya aikin kirki a cikin a karba a gode a ce an yaba an gode wa yau fa an musi ihi wanda ya dan kuskure a cikin ku a yafe masa cikin da na Umar yake nan ba yana nufin cikin mutanen muhajir na ko ansar wanda yake da haji kana sai da masa haji ba wanda ya danne haƙƙin mutane a yafe masa ba a'a dukkan malamai wurin shari suka ce fi ma duna hudu wa hukukul wanda ya kirki a ga a sauƙaƙa masa a gode wanda ya kuskure wani abin da bai kai ya kawo ba a kau da kai amma abin da yake haƙƙi ne na Allah sai an tsayar ma kowane ne muhajiri na wal ansar kowane ne haka kuma hakkoki na jama'a duk wanda ya danna dukiyar mutane duk wanda ya zana tilas a kwace dukiyar mutane a maidan musu ne rajin mazalim kenan in ba haka rayuwar ba za ta tafiya daidai ba har abada ana zalunci a duniya waɗo wa ƙuri'un bi zimma cikin daji duk zimma cina tuni wanda zai zama halifa faɗa, ina zama ya fi ci ya Allah akan dukkan muminai zimmatullahi kenan alkawarin Allah na kan dukkan muminai a kiyaye wa kowa ko a mutuncinsa da addininsa da lafiyarsa da hankalinsa da dukiyarsa wajibi ne akan dukkan wanda zai zo ya jibinta al'amarin musulmi kowa ne ne tun daga shugaban kasa har gwamna har sarki har kowa ne wajibi ne akan ke kiyaye waɗansu abubuwa guda shida dangane da musulmai in aka samu sakaci ko a ɗaya ne a ciki sai Allah ya fita jiranin lafiya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ko da yake ukhuri kullu man takallama bi la ilaha illallah yace a kin a kira duk mutum ne a kira a fara suran kowa ne ya je karbi abin da zai karba ba in an samu za a je abu aboye bane sai ni sai iyali na sai ne ne in nace sai ni sai iyali na eh za mu yi haka amma sai mun kallara ku da mu duk wani gafi da za ka kai duniya wallahi sai ka biya haraji matukan zalunci ya ya kai. wallahi in ka biya haraji ko ranka yadda ka ji daɗi ka ɓata ran mutane wallahi kai ma ranar sai ranka ya ɓaci kana kallo sa lokacin da kake in ba jin daɗi bane sai uwar gida ce ce mai nasiha kada ki bari ya sake lillahi da saboda ke da aiki a je a zalunci bayi a je a take a gayya a haɓar mutane ta gayyara wallahi wallahi ya fara na kun biya amma aka yi adalci duk duniya ta fito Allah ya kai shi ke nan duniya ta je banza yace sai sa'annan wa zimmati rasulihi yace kuma ina mai wasiki ya kiyaye alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wa akan ahli zimma kafiran da ake zaune da su lafiya zaman lafiya suna biyan jiya suna biyan suna biyan haraji ana kare mutunci su da dukiyar har kafiri addinin musulunci sai ya kare dukiyar da mutunci da lafiyar ba wani abu bane kafiri in ma ya kiya a yi takobi tsara da kusa a kashe shi ko ko a'a ya yadda ba zai shiga musulunci ba amma ba zai zama dana da goron duki ba me za a yi aka ce kai kabiyar haraji hatta yi su jizyata an yadda wa hum sabirun sai ya rinka biya in yadda zai biya haka nan bai halatta da wani musulmi ya fice shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine haka wasitu sayyidina Umar an yuwaffa lahum bi ahdihim yace a cika musu alkawarin su ahli zimma din inna lillahi wasitin da sayyidina Umar yayi kenan yake a kare musu mutuncinsu wa an katala min wara'ihim aw man wara'ahum sa'annan waɗanda ba ahlul zimma bane su za a yaka waɗannan sai a kyale su ko ko a'a waɗanda wanda ya zama khalifa din a yi yaki karkashin tutarsa wa an la yuqallafu fawqa taqatihim sa'annan su ahlul zimma din kada a dora masu abin da ya fi su haka shari'ar musulunci ta tabbatar ba zalunci a cikin shari'ar musulunci tawa'an ga musulmai ko hajji kafirai matukar sun zamo kafiran amana to da ana yada addinin musulunci ta irin wannan hukka wane ne zai zo ya addinin musulunci amma musulman kansu sai suka zamo ma addinin musulunci da da goron dutse suka zamo suka hana a iya fahimtar addinin musulunci yadda ya kamata alabashin mutane su rungudin addinin musulunci ne malamai ke buga misali abinda aikin da musulmai ke ma addinin musulunci yanzu suka ce kamar mutane ne suka ga gobara ta tashi sai suka sheka suka je suka gaya ma 'yan kwana-kwana ga gobara ta tashi ku zo ku kawo gudunmuwa kafin 'yan kwana-kwana su zo kuma waɗannan da suka je suka kiraye yesu sai suka zo suka kewaye wurin na kallo suka hana su hanya su je su kashe gobara har gobara har wuta ta illa aka ce me kenan suka yi sun gani suka je suka gwada suka kira a zo a kawo gudunmuwa ko to da aka zo ku ba da hanya mana aje a kashe kuma sai suka kare wurin aka har sai da wutar ta ci sai sai da gobarar ta sanya wurin to me kenan aka yi suka ce haka misalin musulmai ga dai addinin musulunci ana rike da shi amma kuma ba za a tallata addinin yadda mutane za su ji sha'awan addinin su ga kyan addinin su karba ba sai aka fahimci addini wai mutum ya zata a yanke hannunsa mutum ya zana a jefe shi mutum ya kaza kaza shi kenan kare addinin musulunci abin da ke cikin addinin musulunci kenan ai ba shi kadai da addinin musulunci ba wanda ya sace aka yanke hannunsa zalunta su aka yi shekara nawa mutum yana yana tara dukiyarsa ka zo cikin dare ɗaya kai kaje je ka dauki ma'ana dan kai kadai shi da iyalinsa duk su halaka dan an yanke maka hannu ai laifi da aka tsaya ba a yanke hannayen mutanen daga sata daga sata har yanzu ya kai ne duk wanda ke zaune ya mallaki dan kuɗi kada ya shiga cikin barazana ce sa'an nan in ba a ce a yi wanda ya zina bulala ko a ce wanda ya zina ya taba aure ba dan yaya yaya mutane za su tsira da mutunci shi kenan addinin musulunci ya kuskure kenan ina adalcin da ke cikin addinin musulunci ce manzo Allah ce kowane musulmi yana akan tafatin gabobin addinin musulunci kada kai sakaci a raina addinin musulunci ta hanyar ina adalcin da ke cikin addinin musulunci wata ranar sai na umar yana tafiya sai ga wani tsoho ba yahudi yana tafiya sai ce ya kai wannan tsoho ni na ka nufa menene haka yana tafiya na za ta yace ai ya fito ne ya je aiki samu kudin haraji da zai je ya biya sai sai na umar ya tausaya masa yace wallahi ma ansafnaka idza astaqim akalnaka babaka wa bayyanaka shaykha yace wallahi ba mu ma adalci ba muka ci ka kana kurda kurdiya kuma bayan ka kufa muka masar da kai sai kama hannu sai je baitul mali ce, ai yanzu wannan ba shine zai kawo ba a ba shi abin da zai kuma wa'annan dai ina suke ba za a yada su ba a ciki sai dai kawai wai addinin musulunci shine tarzoma shine sai wane ne ke kawo tarzoma kafirci shine tarzoma ko